Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Kuke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci cikin shirinmu na ranar yau Litinin 11 ga watan Mayun shekarar 2020 wanda ya daidai da 18 ga watan Ramadan. To kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Yusuf da kanin labarai. Gwamnatin Amurka tare da haɗin gwiwar wasu jihohi na shirin buɗe al'amura a ƙasar. Motocin sufuri sun soma ayyuka a yau litinin a ƙasar Faransa. Su kuwa kasuwannin hannayen jarin ƙasashen Turai sun fara wannan makon da alamu masu kyau. Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnan jihar Bauchi ya musa zargin da ake cewa coronavirus ne ta yi sanadiyar yawan mace-macen da jihar ke fuskanta a 'yan kwanakin nan. Cikin wannan wata guda wajen mutum ɗari ne da hamsin suka mutu amma ba wai saboda wannan ciwo ba akwai masu ciwon hawan jini akwai kuma mata ma da suka rasa su ta wajen haihuwa. A kasar Nijar kuwa akalla mutane ashirin ne suka mutu a wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin Tilaberi. wannan masu harin nan kun sani ko sai maliyan wannan babu hukuma babu soji ba authority administrative sun sun taka sun shiga mali ba a samu a sa hannu bisa su kamar kowace ranar litinin yusuf na nan tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana albarkacin wannan wata mai tarin alkhairi kuma za ku saurari nasihar malamai kan falalar azumin watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya shugaba Donald Trump na ci gaba da shirye-shiryenta da jihohi su sassauta dokar hana zirga-zirga da buɗe wasu ɓangarorin tattalin arziki a ƙasar. A ɓangare ɗaya kuma tana fama da yaɗuwar cutar coronavirus a cikin ma'aikatar ta fadar White House. Akalla ma'aikatan fadar White House biyu ne aka same su ɗauke da cutar ta COVID-19. ɗaya mai duba shigar shugaban ƙasa ne ɗaya kuwa sakatariyar watsa labarai ta mataimakin shugaban ƙasa mike pence ne mai magana da yawon mataimakin shugaban ƙasar mike pence ya ce an yi gwaji akan mataimakin shugaban ƙasar kuma baya ɗauke da cutar kuma a yau litinin zai dawo bakin aiki a fadar ta white house inda ake sa ran zai yi wata ganawa ta hanyar sadarwar bidiyo da wasu gwamnonin jihohi akan annobar coronavirus kana da tattalin arziki. Mataimakin shugaban kasar zai ci gaba da bin ka'idojin jami'an kiwon lafiya na fadar ta White House, amma ba zai killace kansa ba, a cewar Devin O'Malley a wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi. kimanin fiye da mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari uku suka kamu da cutar ta coronavirus a ƙasar amurka inda fiye da mutum dubu tamanin suka riga mu gidan gaskiya a jihar new york da annobar ta fi kamari inda aka sami mace-mace na fiye da mutum dubu ashirin da bakwai ana sa ran bude al'amura a jihar nan da zuwa ranar juma'a kamar a sauran jihohi da aka sami karancin yaduwar cutar da su ma za su bude al'amurra. motocin sufuri sun soma aiki a yau litinin a kasar faransa amma har yanzu akwai dokar hana tafiya zuwa wasu manyan garuruwa duk da yake an ɗage wasu daga cikin dokoki na takaita zirga-zirga da aka kafa tun a ranar 17 ga watan maris za a sake nazarin lamarin a farkon watan yuni to sai da an umarci mutane da su saka safar rufe fuska a cikin motocin haya kana direbobi su tabbatar da an bi dokar ba da tazara a tsakanin juna mutane ba su da buƙatar cike takardar neman izinin fita daga gidajensu kuma an bai wasu masu ƙananan sana'o'i izinin fara gudanar da kasuwancinsu a yau litinin kamar kantina da gidajen aski da makamantansu. A cewar bayanan da jami'ar John Hopkins da ke nan Amurka ta fitar, kimanin mutum 177 ne suka kamu da cutar ta coronavirus a kasar ta Faransa, fiye da mutum dubu 26 ne suka mutu. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Turai sun fara wannan makon da alamu masu kyau, inda hannayen jarin manyan kamfanoni uku suka cira da safiyar yau Litinin. Hannayen jarin FTSE na London da DAX da ke Frankfurt su suka cira sama sosai, inda na kamfanin CAC 40 na kasar Faransa suka faɗi ƙasa kaɗan. Daga buɗe kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun fara da riba. inda kamfanin Hong Kong ke kan gaba da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari ya zuwa lokacin rufe kasuwar a yau. Kamfanin Niki kuwa na Japan da t 50 na Taiwan sun samu riba da tazarar kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari. Shi kuwa kamfanin S&P Ax na ƙasar Australia ya tashi da kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari. Sai hannayen jarin shangai da ya faɗi da faɗuwa 'yar kaɗan. Masu saka hannayen jari dai sun fara samun ƙwarin gwiwa da kasuwar duniya biyo bayan sassauta dokar takaita zirga-zirga da wasu gwamnatocin ƙasashe suka fara bayan matakan dakile yaduwar annobar coronavirus. A ɓangaren kasuwar mai kuwa, kamfanin ɗanyen mai na West Texas Intermediate ya sai da gangar ɗanyen mai a kan dala 24 da cent 21 inda ya faɗi ƙasa da kashi 2.1 cikin ɗari Shi kuwa ɗanyen mai na Brent da na ƙasashen duniya an saida su ne a kan dala talatin da cent ashirin da takwas kowace ganga ɗaya, inda shi ma ya ƙasa da kashi biyu da ɗigo biyu cikin ɗari. Duk manyan kasuwannin Amurka uku suna mataki na gaba. Madala, kafin ku saurari sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa jihar Bauchi. Gwamnatin jihar Bauchi ta tabbatar da mutuwar mutane 150 a cikin kwanaki 30 da suka gabata. Gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya tabbatar da haka a wani jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar. Sai dai ya musa zargin da ake cewa mace-macen na da alaka da cutar coronavirus. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. A jawabinsa ga al'ummar jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya fayyace matsayin mace-macen da ake samu a jihar da kuma yankunan kananan hukumomin da suke barazana wajen shigowa da cutar corona jihar Bauchi. Al'ummar jihar Bauchi mun samu labarin irin jita-jita da ake yi na mace-mace a Katarun shi yasa mataimakina ya je kuma ya samu a cikin wannan wata guda wajen mutum ɗari ne da hamsin suka mutu amma ba wai saboda wannan ciwo ba akwai masu ciwon hawan jini akwai kuma mata ma da suka rasa su ta wajen haihuwa da sauran mace-mace dai amma mutuwa dai wanda aka samu guda ɗaya ne na wannan cuta a gare a halin da ake ciki gwamnan bocin bala abdulkadir muhammad ya ayyana kullewa kirif yankunan kananan hukumomi guda uku na tsawon kwanaki goma da suke barazana wajen ɗauko cutar corona kasancewar makwabta da jihohin jigawa da kano yankunan kananan hukumomin ko su ne katagun giyaɗe da kuma zaki ya umarci mataimakinsa sanata babatela da ya koma yankin arewacin jihar domin tabbatar da cewa an kafa kwamitoci don shawo matsalar abubuwa sun faru tsakanin ranar alhamis zuwa jiya wanda ya kasance mun samu tabbaci daga hukuma faɗa da miyagun kwayoyi cewa muna da mutane 44 wanda suka kamu da wannan cuta kuma 27 daga azare ne wajen bakwai ko takwas daga jiya dai ko mun samu cewa wannan abu ya yi muni a hadeja kuma mutanen arewacin bauchi suna samun wannan ne saboda kusanci da kano da jigawa shi yasa a madadin gwamnatin jihar bauchi muka ɗauki matakin rufe azare a katagun local government da zaki da giya da kirif na tsawon kwana goma na ba da umarni wa mataimakina ya tafi azare da kafa kwamiti guda bakwai wanda za su dinga bibiya kwararo-kwararo su tsakulo mutane wanda suka yi mu'amala da waɗannan mutane da suka kamu da wannan cuta. wani mazaunin garin azare ya shaida mini yadda batun mace-mace da kuma bukatan da ke akwai don kawo taimako wa jama'a dangane da shirin rufe yankunan kananan hukumomin guda uku farawa daga gobe talata. na Umar Abdullahi Mana da Azare. To wannan mace-mace da ake yi wannan daman kafa ina jan hankalin mutane duk wanda yake da wannan jinya kan Allah ya kai kansa wajen hukumar tantance wannan jinyar. Abdulwahab Muhammad Bude Amurka daga Bauchi a Najeriya. An gaida Abdulwahab Muhammad. Masauraro ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada a manta za a iya bibiyar shafukanmu na sada zumunta a koda yaushe don sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu ga sauran labaran duniya. kimanin sojojin Iran goma sha tara suka mutu, wasu goma sha biyar kuwa suka jikkata a wani hatsari da ya faru a lokacin atisayen harbi na sojin bisa kuskure. Gidan talabijin na Iran ya ruwaito cewar lamarin ya faru ne a yankin kudancin kasar a bakin bodar bandar air da ke gefen tekun gulf na Oman lokacin wani atisayen sojin ruwa a jiya Lahadi. wani jirgin rakiya jamara ya harba makaman da suka fada a kan wani bututun mai na kanarak kafar talabijin ɗin ta ƙara da cewar makaman sun kai ga bututun ne bayan da aka sauya inda aka auna su ba tare da ba da tazara tsakanin bagiran bututun man ba dama dai sojojin iran sukan yi irin wannan atisayin lokaci zuwa lokaci a yankin a kasar afghanistan kuwa an kashe sojojin ta shida aka raunata wasu biyar a wani hari da kungiyar Taliban ta kai a lardin Langman da ke gabashin kasar a daren jiya Lahadi a cewar ma'aikatar tsaron kasar. Amma wata majiyar gwamnati da ta bukaci a sakai sunanta ta ce mutum goma ne aka kashe aka raunata wasu bakwai su kuwa mutanen da ke yankin sun ce an kashe mutum goma sha ɗaya kana aka raunata wasu mutum tara. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Afghanistan ɗin ta fitar ta ce sojojin gwamnati sun kai wani harin mai da martani a gundumar Alishin inda suka yi ma 'yan kungiyar Taliban ɗin barna sosai. To amma majiyar gwamnati ta ce an kuma kashe sojojin gwamnati goma a harin. Mazauna yankin sun ce sojojin sun kafa wani sabon sansani a yankin. Mayakan Taliban sun kai harin ne kuma bayan da sojojin suka kwashe tsawon dare suna kakkafa sansanin tare da jibge dakaru mai magana da yawun kungiyar ta taliban zabiullah mujahid ya ɗauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ya aika wa manema labarai. Yusuf kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan bindiga suka kai hari wasu yankuna a yankin Tilaberi mai makwabtaka da Mali da Burkina Faso a ƙarshen makon da ya gabata inda suka aika akalla mutane ashirin har lahira. Daidai lokacin da jami'an tsaro suka yi nasarar murkushe wani harin da 'yan Boko Haram suka kai wa gadar garin Dutse da ke iyaka da Najeriya. wakilin muryar amurka sulemu mune barma ya aiko mana da wannan rahoton rahotanni daga yankin tilaberi sun aina cewa a wajejen karfe hudu na yammacin asabar ne 'yan bindiga da ke kan babura suka afka waɗannan ƙauyuka cikin wani yanayi na bazata a ƙauyen gabado maharan sun kashe mutane bakwai suka jiwa mutane uku munanan rauni haka kuma sun hallaka mutane uku a ƙauyen ziban kwaratagi kafin su bindige wasu mutane goma tare da jikata wasu biyu a ƙauyen ziban kwara bero dukkansu a karkarar anzuru gwamnan yankin tilaberi tijjani ibrahim kacalla wani ya halarci jana'izar waɗannan mamata a jiya lahadi ya jajanta wa al'ummomin waɗannan ƙauyuka sannan ya tabbatar musu da cewa gwamnati za ta ɗauki dukkan matakai don kare jama'a da dukiyoyinta. mu a nan jihar tilaberi cikin gunduma goma sha hukun da muke da goma sha biyu duka suna cikin etatic jam mun hana kuma circulation kin moto mun ɗauki matakai da yawa don mu kare lafiyan jama'a da kadarinsu to amma wannan masu harin nan kun sani ko sai maliyan wannan babu hukuma babu kowa babu soji babu authority administrative don komin kokarin jan kokarin da muka yi nan sun sun taka sun shiga mali ba a samu a sa hannu bisa su don duk wanda muka ga wani yana yawo da moto mun dauke shi dan ta'adda tunda mun hana circulation kin moto kuma mun jawo hankalin jama'a eh, sha mu Allah gwamnati za ta dauki matakai don ta kare su ta kare kadurinsu. Tagwayen hare-haren na karkarar anzuru sun sake farfado da muhawara a dangane da yanayin tsaro a yankin Tilaberi. Jami'in fafutuka Ibrahim Mahmudu na ganin bukatar sake duba tsarin tattara bayanan sirrin da ke shigo jami'an tsaro daga jama'a. da masu harkar tsaro da mutanen gari ya kamata su sa hannu cikin juna suna ba juna labari da abun da sun gani cikin gari da bai kamata ba ko mutum da ka gani ba ku yarda da shi ba paske mutane akwai masu ba da labari kuma waɗannan masu ba da labarin su ma daga komawa bayan an kwan biyu kwana biyu kwana uku ya ka waɗannan mutane an ba halbe su ba ko an tafi da su ko a yi musu wata banna don ka abin da ya ba mutanen gari tsoro kenan cikin halin da muke nan cikin garin ka kaga harka kenan wasu suna son su ba da labari amma kana tsoron ka ba da labari gobe a kai maka hari a yankin difa mai fama da rikicin boko haram an fuskanci farmakin 'yan ta'adda a shekaran jiya asabar a gabda gada fadar garin dutse iyakar Nijar da Najeriya. To amma maharan ba su ji daɗin gamin ba domin jami'an tsaron na Nijar sun furtume su zuwa inda suka fito. Kuma wannan shine karo na uku da Boko Haram ke yunkura kai hari a gadar ta dutse a ƙasa da mako biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mumuni Barma. Ta masu sauraro lokaci yayi da Yusuf sai gabatar mana da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarda ba Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne akan wasu hanyoyi da masana ke ganin za a iya amfani da su wajen inganta ilimi da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a tsakanin matasa. Masanan sun gabatar da kasidu da dama a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Madina Dauda ta halarci taron ta kuma haɗa mana rahoto na musamman. Mahalarta taron sun bayyana ra'ayinsu da farko ga shugaban kungiyar muryar talaka ta ƙasa Zaidu Bala Kofa Sabuwa. Sosai ana iya kawar da ta'addanci ta hanyar karatun adabi ko kuma mu ce fahimta ta adabi saboda mun san da cewa shi adabi da zarar ka hoke shi insha Allahu ba a samun matsaloli kuma mun san da cewa babu abin da ka taya da harka adabi musamman al'ada ina ganin da cewa kowace al'ada ko kowace kabila mun san da cewa akwai mawaka mun san irin hanyoyin waƙoƙi irin kawo zaman lahiya ɗin da sun ka yi kuma sun ka yaƙi ta'addanci sosai muna ganin da cewa akwai waƙoƙi na baya waɗanda da yawa ma ko sauraren su haka sun bunƙasa harka adabi kwarai irin waƙoƙi na kiwon lahiya waƙoƙi na zaman lahiya waƙoƙi na ilimi domin san da cewa kuma kowace al'ada ko kuma mu ce kowace ƙabila tana da nata tsari musamman ma da suka taya da harka adabi da haka ina ganin da cewa wannan harka ta adabi gaskiya da za mu hake ta gaskiya ba za a samu ta'addanci ba ko ina sannan in mun hakoma wajen harkar karatun littattafai musamman ma littattafai mun san harkar adabi ta sosai su ma ba karama taka rawa sun kai ba wajen kawo zaman lahiya kuma game da yadda za a yi a kori ta'addanci sosai in mun kai la'akari da irin littafai waɗanda an kai rubutawa musamman ma in mun hakoma gehen mu hausawa mun san irin su magana jari su ruwan bagaja su gulma da dai saura akwai littafai sosai waɗanda muna ganin da cewa ana karatun su tun daga mataki na firamare wasu zuwa na sakandare mun san da cewa su ma ba karamar rawa sun ka taka ba wajen harka ga harka adabi kuma da yadda za a yi in ka karance su ka fahimce su mun san da cewa babu yadda za a yi ma mutum ya shiga harka ta ta'addanci saboda muna ganin da cewa su ba karatun littafai masu mahimmanci irin waɗannan littafai su ma ba karawar rawa suka takawa ba game da harkar yaƙi da ta'addanci da bunƙasa ilimi saboda da zarar ka samu ilimi to babu da za a yi ka zama ɗan ta'adda mun san da cewa karatu irin waɗannan littafai shi ma mun san da cewa waɗan mutanen mu nan da a ƙasa hausa waɗannan littafai ba ƙaramar taka sun kai gare su ba sosai game da halakar kawo zaman lahiya kuma da yadda za a yi a yaƙi ta'addanci. sai alhaji umar faruk wada alhamdulillah ni ina ganin lallai kam to rubutun adabi na hausa ko littafin hausa tabbas za su iya tasiri sosai akan irin abubuwan da suke faruwa na ta'addanci za su iya sauya abubuwa domin idan muka yi la'akari da yadda kamfil azal irin littattafai da ake rubutawa kuma adabin baka irin su tatsuniyoyi ko kuma tatsuniyoyi da sauransu tasiri matuka a rayuwar jama'a to haka ma wato idan muka duba tunda harkar ta'addancin nan yawan mafiya yawa wanda suke da hannu a ciki matasa ne kuma mun ga yadda a baya irin yadda littafai na soyayya na hausa tun daga littafin nan su a zaina duniya da makamantansu har zuwa littafan da ake da su a yanzu na soyayya suka rikide suka zama ko kuma a aka juya su suka zama fina-finai na hausa wanda gaskiya a fili take ce cewar wannan fina-finai suna da tasiri akan matasan samari da 'yan mata da kuma 'yan da ma suka data hatta ma wa'anda ba su taso sun san me suke yi ba ko kuma menene duniya take ciki suna kwaikwayar irin abubuwan da suke gani a irin waɗannan fina-finai ko kuma idan ana karanta musu irin waɗannan littattafai don haka ina ganin da za mu samu marubuta waɗanda za su yi littattafai za su yi la'akari da irin abubuwan da suke wakana a ƙasarmu da kuma wato yankin afirka ta yamma ko kuma ma duniya gabaki ɗaya insha Allah ina ganin za a iya shawo kan abubuwan wato har kullum shi duk abin da aka ce gashi fasaha ce shi fasaha kuma ta ta hada ba wai a yi kere-kere ba a ta ma rubuce-rubuce su ma fasaha ne waɗanda suka duba na basira irin abubuwan da suke wakana tabbas insha Allah in aka mara musu baya aka wato aka karfafa gwiwar su za su fito mana da littattafan waɗanda suke wato za su canza abubuwa insha Allah Ƙungiyar marubutan ta yi taron ne da gudumawar ƙungiyoyi daban-daban ciki har da ƙungiyar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin Amurka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata a yau. Yanzu a madadin abokan aikin namu da suka taya ni haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Muna muku fatar a sharuwa lafiya. Bissalam. Abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen mushinku. Sai a sake kasancewa da mu makon gobe insha Allah. To masu sauraro lokaci yayi da zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a Assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam ya Hausa. gargadin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas ta yi wa kasashe mambobinta na kada su gaggawa fara amfani da maganin gargajiya na coronavirus da kasar madagascar ta samar abin dubawa ne garin yadda hukumar lafiya ta duniya ma bata gamsu da ingancin maganin ba sakonmu na gaba ya fito ne daga comrade abubakar salisu a rikime jihar yobe ya ce salam biyoye hausa na kira ga 'yan kasuwan najeriya da niger da su sassautawa al'umma farashin kayan abinci saboda wannan annoba ta corona coronavirus da ta zama karfan kafa a duniya allah ya kawo mana karshen ta baki daya amin sako daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman ta taka lafiya suka ce muna taya uwaye mata murna ganin ranar uwa ta duniya da aka gudanar a jiya lahadi ba shakka uwa ta cancanci yabo har ma dai ba a wannan lokaci da kowa yake zaune a gida ba fatan allah ya kara wa uwayenmu lafiya da nisan kwana sako daga babandi mamman bande da magaram ya ce salam biyoyi hausa muna kira ga masu hannu da shuni ku taimaka a cikin wannan lokaci mai albarka akwai talakawa da dama suna cikin matsi wanda ba su da abin sahuru ba su da na buɗe baki kuma ga dokar kulle sako daga kabiru janye kware sokoto a najeriya ya ce salam biyoyi hausa don allah ku bani dama ne kira akan masu watsa labaran karya da su tsoron allah su daina irin wannan aiki sakonmu na karshe ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce al'ummar karamar hukumar rafi da ke nan jihar mutaneja suna cikin wani hali 'yan ta'adda sun sako su a gaba suna sace na sacewa su kuma kashe na kashewa a duk lokacin da suka ga dama ba tare da tsoro ko fargaba ba saboda haka muna fatan gwamnatin jihar mu za ta gaggauta taka musu birki domin dai an ce rayuwa babu gagararre sai wanda aka kyale to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku ta adireshinmu na imel hausa-service at com. mu sallama da ku ga nasihar malamai kan falalar watan Ramadan. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara bid'a wa iqamatu sunna al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan ya zo shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida addu'o'insu guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karɓa mana ibadan da muka yi a wata Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da dubu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina amma ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu mu al'umma sunan annabi muhammad sallama manzon allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70 kaɗan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare lailatul qadari ana ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata dubu shekara kusan tamanin da wani abu to ya in musulmi ya ga ramadan ciki ya dace da lailatul qadari na shekaru mu ce arba'in kenan kaga an ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'ummar musulmi na najeriya da na duniya baki ɗaya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah wasu daga cikin sahabban manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu ɗayan bai tare da mu yanzu ɗayan kuma na tare da mu ɗaya da bashi tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu lokacin da annabi ke raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yi alkawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba wa ma kana Allahu yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su su annabi Muhammad sallallahu domin kai rahama ne. Yanzu ga Yusuf da labarai a takaice. Gwamnatin shugaba Donald Trump na ci gaba da shirye-shiryenta na jihohi su sassauta dokar takaita zirga-zirga da buɗe ɓangarorin tattalin arziki a ƙasar. a ɓangare ɗaya kuma tana fama da yaɗuwar cutar coronavirus a cikin ma'aikatar ta fadar white house Motocin sufuri sun soma aiki a yau litinin a kasar Faransa, amma har yanzu akwai dokar hana tafiya zuwa wasu manyan garuruwa. Kasuwannin hannayen jarin kasashen turai sun fara wannan makon da alamu masu kyau, inda hannayen jarin manyan kamfanoni uku suka cira da safiyar yau litinin. Kimanin sojojin Iran goma sha tara ne suka mutu, wasu goma sha biyar kuma suka jikkata. a wani hatsari da ya faru a lokacin atisayen harbi na soji bisa kuskure. A kasar Afghanistan kuwa an kashe akalla sojojinta shidda aka kuma raunata wasu biyar a wani hari da kungiyar Taliban ta kai a lardin Langman da ke gabashin kasar a daren jiya Lahadi a cewar ma'aikatar tsaron kasar. Ta masu sauraro iya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci. Sai zuwa an jima bayan an sha ruwa mu sake dawowa da shirinmu na karshe a wunin yau. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie leather Gresham da ta daidaita mana sauti da injiniyan mu na wannan lokaci da kuma duk da kuka ji muryoyinsu. Ni Aisha mu'aza nake cewa ku karasa wuni lafiya. Ma'assalam.